waƙar zaman lafiya. Ta'ala ƙadirin zaman lafiya, muna da ƙishi na zaman lafiya, ka bani hazaƙa har da fasaha don tsara waƙar zaman lafiya. Tsira aminci su tabbata gun, Muhammadu manzon zaman lafiya. ba shi kaɗai ba har da sahabbai da alu da matansa baki ɗaya, ya bar wasiya ga ummatasa, a hajji na ƙarshe zaman lafiya, ya zo da saƙo na jalla gare mu, Islam nufinsa zaman lafiya. Jigo biyar ne in ji Muhammad biyo ni ka ji su ga baki ɗaya. Farkon su kalmar shahada ka gane, biyayya ga Allah zaman lafiya, yarda da saƙon Muhammadu shi ma yana kai ga turbar zaman lafiya, na biyunsu sallah na hamsu biyar, da ba su yiwa sai akwai lafiya. Gara malana mu zan azumin sa kaza ba da zakka zaman lafiya. cikon nasu hajji ka je inda hali, guzuri da hanyar ka mai lafiya. Sahabi ya ce, Ya Rasulu gaya mun, zan zan sawa ba zaman lafiya, in na riƙe su biyar babu ƙari, manzo ya ce, Za ka zan lafiya. a gobe ƙiyama a sa ka a janna nan ne tikewar zaman lafiya, ta yaya musulmi a yau sun ka bauɗe wa horo na manzon zaman lafiya, su kafirta bayi da kalmar shahada, suna rushe saƙon zaman lafiya, waɗansu su ma a har makamai gare su, gilla suke ba zaman lafiya. a yarwa da bama ga da goza banki cibok ba zaman lafiya sun watsa birni kaza har da ƙauye kowa a firgice ba lafiya da mugan ɗiya a cikin namu soja ba su da niyyar zaman lafiya a ƙauye birane misalin su ba ga. sun yi tagilla gilla ga baki ɗaya, ta'ala mashiryi gani gare ka, ina miƙa roƙon zaman lafiya, gare ni da ’ya'ya da mata dukkanmu, da dangi abokai ga baki ɗaya, musulmi Kirista ta'ala karimu, haɗa mu zumuncin zaman lafiya. daɗe mu fahimta ta juna mu gane cikin arziki ba kamar lafiya. Fitinnu na baya, kaza na zamanu, ka kare mu jalla mu zam lafiya. Mu rungumi ilmi na dini da duniya ci gaba rizku zaman lafiya. Daɗe mu da tsoronka ya jalla sarki, domin Muhammad mijin Mariya. ba mu kaɗai ba da boko haramu, Allah ka shirye su baki ɗaya, yara da manya cikinsu gaba ɗai maido su hanyar zaman lafiya, ka yafe su laifinsu komai yawansa, bayinka ne rabbu mai lafiya, idan ka tsane su Allah gafuru, waye gare su a nan duniya. kanunan da raina ina sintiri da nono a yarwa zaman lafiya, in je ni ba ma in miƙa caffa, gidan busu be ba mai gaskiya, rabbi ka kai ni goza in gansu, mutane da kishin zaman lafiya, rawu ba micika lassa, higgi da margi mutan lafiya. in shiga mubi da mai hada fella, in ba su waƙar zaman lafiya, in zo Nihon tushe na kilba, da gombi da sangun zaman lafiya, ku bar ni in zarce wujen yola dangi, Fulani na lami mai gaskiya, mi liti ɗemgal mi hofni malamu. a ummo a tundo zaman lafiya a tindina yimɓe da jam hakkude maɓɓe zaman lafiya fulɓe e camba e ɓata e higgi margi e ɓe fu lafiya julɓe e haɓe kirista wata ɓe lawol zaman lafiya ku yafe ni hausa na shiga dangi na yi musu huɗubar zaman lafiya, in kwan salati in je ga inna da intel da dukkan maso lafiya, Nuhu ribaɗo masoyi amini, ina miƙa caffa ga mai gaskiya. da safe in je ni sukul in gane su ticas na ilmu cikin lafiya, ga yara da manya musamman ga mata, ci gaba za mu yi gabaki ɗaya, in shiga mota in kama hanya zuwa ganye gunsu mutan lafiya domin in gana da dangin mu can ba, da sarkin sarkinsu ganwari mai gaskiya, in zo numan don na sheƙe ayata a gefe na ya zaman lafiya. Timawus Matayas in ganai har ya kai ni. ga da ke son zaman lafiya, sarkin ɓata in yi caffa gare shi, in faɗi na samai gaskiya, lamur da zan sayi kifi gasashe na cinye a mota zaman lafiya. Tangalewaja sun zo da tarba, suna nan a hanyar zaman lafiya, kaltungo liri har ma da kumo. ku tashi ku miƙe zaman lafiya, kuwo dandazo na salama in inganku ku bani a ronkunnuwan lafiya, Sera da Mary da Roslyn ƙawaye, ku zo nan mu rera zaman lafiya, zan shiga kumo domin in gan shi, Muhammadu kumo kana lafiya, in ba su loto da baya tsawaita. domin in zarce garin gaskiya, gombe ta buba in sadu da dangi, tera da fulɓe ga baki ɗaya, in shiga ma kai in yi sayayya, in miƙa kati na don in biya, san husan da samaha sai na shige su, na ƙara sayayya zaman lafiya. Idan sun kace ya Aliyu ka kwana, in ce musu a'a cikin dariya. zan kwana bauchi da ikonsa Allah ta ya kubu garin zaman lafiya, in isa gunasa sarkin ƙasarmu, in faɗi domin zaman lafiya, in fita fadar ina taƙama, na zo gida kana ga lafiya, in je gari in ga tahir aboki, Muhammad madaminmu mai gaskiya. in nemi habuna sadiƙi na mamman, muhimmi gare ni wajen tafiya. Ahmad na dani ina zan gane ka, ka ba ni shauƙi cikin zuciya, ’yan kasuwan bauchi caffa gare ku, ku zauna da himmar zaman lafiya, ku sai mun da nono idan na taho, ku zan yin raha don zaman lafiya. kyaftin taho don mu je buga ƙwallo, wasanmu golf baya shi kajiya. Safiya ta bani abinci da fafe da ’ya'yan itace tana dariya, in kwan agunta cikin so da ƙauna, ta'ala ka bar mu ga baki ɗaya, da sassafe in tashi in nufitil da ba ni da haufi cikin zuciya. in isa toro ga katuka sarki na samai da dangi cikin lafiya, in zo garinmu in iske sarki Aliyu tukuru mai shirin lafiya, ina ’yan uwana na tilde ku zo, kuna nan da shauƙi kuna tambaya, wata uku daidai babu Aliyu, cuso na na maso lafiya. yaro na Fatima har ma da umma, galuban an sun zama lafiya. Na je can gidanmu in gaida iro, barhama gandinmu mai gaskiya, in je kufayi in yi salati, ziyara ga manya gidan gaskiya. In zo ni zango in tadda ’ya'ya da mata da dangi suna lafiya. in yi sujuda in gode Allah, ta'ala ka zaunar da mu lafiya. Najeriyar mu gaba ɗai Afirka, ka ba mu rabo da zaman lafiya, arewar mu Allah ka ƙare ta ilmu, sana'a amana da son gaskiya. Yaranmu Allah ka shirye su hadi a hanya tsayayya su so gaskiya. manyan mukau rabbi ƙare su tausayi, na yara talakka da son mabiya ka kore mugunta cikin zuciyarsu maye ta da hubbi ga baki ɗaya tammad fawaƙa a nan zan aje ta ta cika baiti ɗari ba ɗaya mai tambaya za ya ce wa ya yi ta da murya ta ladan habun zariya ce ne Aliyu na tilde ya yi ta, ɗan Usmanu mazajen jiya, a ƙarshe kira na ga Allah fiyayye, ta'ala ka tsarshe ni aikin riya, ka karɓi ibadun rabbi shakuru, ka kare mu sarkin zaman lafiya. Iyaye jiƙansu ka sa su a janna da alkausara gun zaman lafiya. ka ƙara salati bisa annabinmu, Muhammadu manzon zaman lafiya, na gode Allah ta'ala ƙadiri, na ƙare waƙar zaman lafiya, bihamdillah.